Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da kuma mita ashirin sai kuma kilohertz dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 200.5 da ke birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne da sahabu Imam Aliyu daga nan sashen Hausa na murar Amurka da ke birnin Washington DC a cikin shirin mu Asariya. Yau Lahadi 18 ga watan Satumbar shekarar 2016 da farko bari mu fara da kanun labaran duniya. Wani kara mai karfin gaske ya girgiza unguwar da ake kira Chelsea a yankin Manhattan a birnin New York inda mutane akalla 29 suka jikkata. jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya ta caccaki rasha saboda kiran zaman gaggawa na kwamitin sulhu dangane da kuskuren harin da jiragen yakin amurka suka kai kan sojojin siriya yau ake zaben yan majalisar dokoki a rasha inda ake sa ran masu jefa ƙuri'a miliyan 110 za su kada ƙuri'a To tsohon gwamnan Sokoto a Tahiru Bafarawa ya koka da yanayin fitar eh, tafiyar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya kakakin Buharin kuma ya mai da martani. ba buhari kana tsammanin cewa wai ba bacin ka mutane da yawa suna bacin ka kuma ana bacin gwamnatin ka amma tsaro ake ji ai to a gaya maka sannan mu yan arewa mun zo mun shiru ba mu faɗa maka gaskiya ba ka saurare mu ko ba ka san maka gane mu amma mu za mu ci gaba da gaya maka eh gaskiya ne eh, Najeriya tana cikin wannan mawuyacin hali amma ya aka yi muka samu kanmu a cikin wannan hali ta Masana tattalin arziki kuma na ci gaba da bayyana yadda ya kamata Najeriya ta fita daga halin kuma kumaɗa tattalin arziki. Haka zalika za mu ji abin da masu fafutukar ganin an kwato 'yan matan Chibok ke cewa game da bayyana matsayar tattaunawa da Boko Haram game da karɓar 'yan matan. Akwai maimaicin mu na duniyar Amurka, amma da farko sai sahabu ya ba mu cikakkun labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a new york wani kara mai karfin gaske ya girgiza unguwar da ake kira chelsea da ke yankin manhattan a daren jiya asabar abinda mahukuntan birnin na new york suka kira da gangan a kai hakan har kuma mutane 29 suka jikkata magajin garin birnin new york bill de blasio ya ce fashewar da ta auku a harabar adireshi 131 layi na 23 da gangan aka yi ya faɗi haka ne lokacin da yake magana da manema labarai kusa inda fashewar ta auku sai dai magajin garin de blasio ya jaddada cewa har yanzu dai babu tabbacin wasu sanannun 'yan ta'adda ne suka haddasa fashewar ya ce rundunar 'yan sanda da masu da ma wasu hukumomin tsaro ba su da wata masaniya dangane da wata barazanar ta'addanci kan birnin mafi yawan jama'a a amurka tuni shugabannin duniya suka fara isowa nan birnin gabanin bude taron babban zaure na majalisar ɗinkin duniya daga gobe ba nesa ko kuma ce daga wani mako da aka shiga yau ba nesa daga inda wannan fashewa ta uku hukumomin birnin sun gano wata nakiyar wacce ba ta tashi ba a kan titi mai lamba 27 jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya samantha power ta caccaki rashi saboda kiran zaman kwamitin sulhu na gaggawa da ƙasar ta yadaren jiya sabar domin nazarin kuskuren wani bam daga jiragen amurka wadda ya afka sojojin siriya watakila hakan ya halaka da dama daga cikin waɗannan sojoji ya fawa wacce ta yi magana da manema labarai bayan ta fito daga zaman gaggawan ta ce matakin na rasha burga ce da ta shirya musamman domin ɗauke hankalin duniya kan wasu munanan matakai da aka jima ba ga irinsu ba a duniya fa ta ce hukumomin amurka suna ci gaba da bincike kan harin wadda wasu rahotanni suka ce ya kashe akalla sojojin siriya tamanin a yankin da ake kira der ez-zor ta ce jiragen yaƙi daga rundunar taron dangi da amurka ta take yi wa jagoranci suna zaton suna auna harin ne kan ƙungiyar isis kuma ba niyyar amurka ba ne ta keta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma ta wajen kaiwa sojojin siriya hari daga nan madam daga nan madam samanta ta bada misali na irin munanan hare-haren da jiragen yakin siriya suka yi ta kaiwa kan asibitoci da makarantu da kanwanyar da take kaiwa kan birane waɗanda hakan ke janyin yunwa hama da amfani da wato makamai masu guba kan farar hula amma a martani da ya maida jakadar rasha a majalisar ɗinkin duniya vitali charkin ya ce kalaman madan ta da ta yi cikin fushi ba wani abu bane illa haddasa rarrabuwar kawuna da husuma da 'yar ɗara misaltuwa Dan takarar shugabancin Amurka Donald Trump jiya Asabar ya alwashin zai ta sakayar duk wani bakon haure da ya sanadiyar halaka rayuka a Amurka. Dan takarar ya yi wannan alkawarin ne a birnin Houston da ke kudancin jihar Texas a wani taro da wata kungiya da take ikirarin kare hakkin 'yan ƙasa da bakin haure suka janyo wa hasarar rayuka. kungiyar da wasu ƙungiyoyi suke yi wa zargin mai assasa wariya da muzantawa baƙi na haure da ma kowane irin baƙo a Amurka. Trump ya ce Mrs. Clinton ta kasa aiwatar da dokokin shige da fice na Amurka lokacin da take sakatariyar harkokin wajen na Amurka domin ta gaza dakatar da ba da visa ga kasashe da suke kin karbar ƴaƴansu da aka ta su. Shi dai Trump shine yake kan gaba a kuriyar jin ra'ayin jama'a a jihar ta Texas yana gaba da Madam Clinton da maki 39 yayin da take da maki 32. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yau ake zaɓen 'yan majalisar dokoki a Rasha kuma ana jin babban jam'iyyar shugaban ƙasar Vladimir Putin wato wacce ake kira United Russia da Turanci ta za ta samu nasara cikin masu kada ƙuri'a miliyan 110 da suka yi rijista. Ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a da aka yi baya-bayan nan ya nuna cewa jam'iyyar shugaba Putin za ta ci gaba da zama mafi rinjaye a majalisar dokokin ƙasar da ake kira Duma. masu fashin baki suka ce sai ta yi ƙuri'ar da ake yi a yau zakaran gwajin dafi ne na shirin sake takara da mr putin zai a shekara ta 2018 yan amayya suna fatan za su sami nasarar samun yan kujeru cikin kujeru 450 da ake takarar su amma masu neman jin ra'ayin jama'a suka ce da wuya yan hamayya su cimma ruwa amma sai ta yi sake farfado da tsohon tsarin zaɓe zai taimaka yan hamayya su samu wasu kujeru ƙarƙashin wannan tsari rabin kujeru jama'a za su zaɓi wakilai a ƙashin kansu sannan rabin kujerun kuma za a yi zaɓe ne ƙarƙashin inuwar jam'iyyu amma tsohuwar majalisar wacce a zaɓen yau wacce zaɓen yau zai mai gurbinta an zaɓe su ne ƙarƙashin inuwar jam'iyyu kaɗai. an kashe sojojin indiya goma sha bakwai wasu kusan ashirin kuma sun jikkata wani mummunan hari da mayakan sa kai sa kai a fiye da shekaru ashirin a farmakin da suka auna kan wani sansanin sojin indiya a kashmir kusa da kan iyakata da pakistan jama'ai suka ce wasu mayakan sa kai cikin ɗamara ɗauke da bindigogi da gurneti ne suka yi dirar mikiya kan sansanin sojojin da yake wani wuri da ake kira uri wadda yake yammacin srinagar babban fadar kashmir na indiya wata sanarwar sojin kasar ta ce an kashe maharan su hudu duka a jerin bayanai a shafinsa na twitter prime minister india narendra modi ya yi allah wadai cikin kakkausar harshe kan harin da ya kira na ta'addanci na ragaye ya ce ina tabbatarwa kasar nan cewa waɗanda suka kai wannan hari za su fuskanci shari'a harin na yau lahadi zai ƙara zaman ɗarɗar tsakanin makwabtan ƙasashen biyu india da pakistan masu karfin nukiliya waɗanda dukkansu biyu suka yi ikirari kan yankin na wato kashmir baki ɗaya a halin da ake ci kuma 'yan sanda a pakistan suka ce wasu 'yan bindiga a kan babur sun kashe sojojin kasar a bayan garin peshawar wato sojojin kasar uku helkwatar lardin faktuwa sojojin suna cikin wata mota ne lokacin da maharan suka far musu labaran duniya kuka saurara daga nan sashin hausa na muryar amurka da ke washington dc tsohon gwamnan jihar sokoto ya koka game da tafiyar gwamnatin shugaba muhammadu buhari inda shi kuma kakakin shugaban ya mai da martani ga rahoton wakilin mulami da abubakar sokoto bisa la'akari da karuwar tsadar rayuwa da ake fuskanta a najeriya an bayyana gazawar shugaban najeriya muhammadu buhari tsohon gwamnan jihar sokoto a tahiru bafarawa kuma jigo a jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ya ci gaba da bayyana cewar ina ganin yadda muka samu kanmu 'yan najeriya ina ganin ana ta kowa na faɗin ra'ayin shi ni ra'ayina babu mai laihi babu wanda ja wannan matsala yan bayan shugaban kasa buhari dalilin da ya sani ce shi ya ja wannan matsala dole ne mutum ya tsaya ya saurari mutane a ba shawara haka kuma tsohon gwamna bafarawa ya zargi 'yan arewacin najeriya da kuma gwamnatin shugaba muhammadu buhari kan ba shi shawarar da ta dace ya ce mu 'yan arewa ba mu kyauta mu kanmu ba ba mu kyauta mu buhari ba saboda kowane mu yanzu ya shiru ana sai dai a zauna jana buhari kana tsammanin cewa wai ba bacin ka mutane da yawa suna bacin ka kuma ana bacin gwamnatin amma tsoro ake ji a to a gaya maka sannan mu yan arewa mun zo mun shiru ba mu faɗa maka gaskiya ba ka saurare mu ko ba ka san mu gane mu amma mun za mu ci da gaya maka tahiya da ake yi ba ta da kyau ko ba wahala kuma kai ka sani to ko yaya za a gina Najeriya ga abin da tsohon gwamna Bafarawa ke faɗi abin da ɗayan magani ka saurari mutane ka zan mutum a zo wannan masifar ta same mu ba kai ta sama ba ba yan APC ta sama ba ta shahe mu duk ƙasa baki ɗaya Najeriya saboda haka na APC ne kana PDP ne dole mu zauna mu haɗu mu ga yaya za mu yi mu ceto ƙasarmu amma in ka za ka ce a'a kai sai apc a'a kai kuma sai wata ƙungiya ma 'yan ƙalilan mutane da su za ka yi da akwai masiwa kamata a zo a zauna a ga mutane gaskiya in ba haka ba wannan kullum za mu shiga duk inda ɗauko wasu masana aikin banza ne sai ya zauna ya baɗi mutane mun zauna mu adda ciwo mu mu muka san matsalar mu ya mai da mutane mutane ya kasance an yi adalci ni na gayyace kaina na ma ce ya gayyace ni in ƙara bashi shawarwari wanda ba na takarda ba wanda ba na rediyo ba wanda ba na jarida ba a rubucin aika mashi har yanzu dai ya tsaya dai bai son ganin irin mu ya babbari wani shehu garba ko wani adisina na bada ansa ansa su ba ta bidon wani to ko yaya jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke kallon waɗannan zarge-zarge da bafarawa ke yi malam garba shehu shine mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kuma ya mai da martani a kai eh gaskiya ne eh, Najeriya tana cikin wannan mawuyacin hali amma ya aka yi muka samu kanmu a cikin wannan hali ai yanzu kamar mutum da matar shi da 'ya'yansa yan fashi da makami su zo cikin dare su fasa gidan su kwashe musu abinci su kwashe musu kuɗi su gudu kuma kashe gari su dawo gidanka suna maka binciken ya muka zo gidanka muka samu baka da abinci mutumin da ya maka wannan harshe zai zo ya ce maka wai baka da abin da zaka ci ko kowa wana kake ai shi ya san ya suka kauka cikin wannan hali. Da ƙarshe shi a tayar ba fara ya ma ambaci sunanka kan misali yadda kake ansa tambayoyi daban-daban ko yaushe yana cewa wasu abubuwa kamar shugaban kasa ya kamata a ce 'yan Najeriya sun ji ya fito da kansa ya yi. Me za ka ce akan wannan? Idan aka ce haka ba ya adalci ga shugaban kasa ba saboda shugaban kasa batutuwan da suke gabansa abubuwa da suka shafi mutum miliyan ɗari da saba'in zuwa miliyan ɗari da tamanin yau kasar nan tamu nan guri lafiya gobe fituna wani abu dole a dauke masa dole a uzuri. ba farawan ya nuna cewa in aka aje maganar siyasa a gefe a kai ga gina najeriya ya rubuta takarda wajen guda biyu zuwa uku ganin da hmm. misali shugaba buhari bai bashi damar ganawa da shi ba takardun da suke shiga gidan bila a kullum akwati akwati akwati ba zan ce maka wannan tana cikin waɗanda aka kai masu abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria mu na tun To masana tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da bayyana yadda ya kamata a fidda Najeriya daga halin komaɗar tattalin arziki ga wakilinmu gida Jibrin. Because of militant activity, it dropped from 2.2 to at one point 1.1. Ministan tsara kasafin kudin Najeriya kenan sanata Udo Udoma ke karin haske game da matakan da gwamnati ke dauka domin shawo kan matsalar tsadar rayuwa da ke fuskantar al'ummar Najeriya halin yanzu. Bayanin kuma da ke zuwa a daidai lokacin da umar kididdiga ta kasar wato National Bureau of Statistics ke fitar da wani rahoto da ke nuna karuwar farashin kayan masu masarufi da kashi 17.6 cikin 100 a watan da ya gabata sabanin kashi 17.1 da aka fuskanta watannin baya binciken hukumar ta mbs dai ya shafi kayayyaki 740 da suka hada da kayan abinci da na magunguna ko asibiti to koya masana tattalin arziki ke kallon wannan rahoto a sikelin su na auna mizanin tattalin arziki dr dauda muhammad kwantagora malamin kasuwanci da tattalin arziki ne a jami'ar bayero da ke ke Kano. Kowane wata uku akan auna wayannan abubuwa na bangare bangare kamar kayan masarufi da harkokin yau da kullum da kowane magidanci a ƙasa yake kashewa. Kamar misali akwai maganan kudin wuta, akwai maganan man fetur, akwai maganan abincin gida da ake saye da ire-iren wayannan to su ne akan haɗa sai a ɗauki ma'auni. To wannan da suka yi ta ya nuna kashi goma sha bakwai. Wata ma'ana cewa a wala Allah an samu karancin waɗannan kayayyakin ko kuma saboda wasu abubuwa na tattalin arziki kamar misali man fetur da aka dogara da shi to yawanci yana da alaka abinda masa tattalin arziki kira spill over effect wata ma'ana duk abin da ya samu man fetur yana shafan dukkan kowane bangarori ko kuma yawancin abubuwan nan da ake amfani da su in ba kasa ke kira ba kamar shigo da su ake yi to idan suka yi karanci a farashin su zai tashi ko kuma idan kuɗin da yake da dala ake saye idan kuɗin dala ya yi tsada naira darajar ta ya rage to zaka ga wayannan kayayyakin su ya hau akasari dai ana dora laifin hauhau kayan masarufin ne akan 'yan kasuwa sai dai a cewar alhaji ɗanladi auyo wani ɗan kasuwa da ke birnin lagos ya ce ba su suka karzo min ba su ma rataya aka ba su don haka akwai buƙatar al'umma su haɗa kai domin tallafa wa gwamnati a ƙoƙarin da take na ceto ƙasar daga durƙushewa ɗungurungun eh, na farko dai ina tabbatar maka da cewa duk mutum mai nazarin wanda isan najeriya isan menene a ƙasa menene kuma sama take yi don ina tabbatar maka da cewa sai dai iwa wannan gwamnatin a da saboda me saboda halin da 'yan najeriya suka samu kansu najeriya mun samu kanmu a wani kadami na ta'addanci na ɗaya abin da ya famu bayan rahin zaman lafiya sai cin hanci da rashawa kai masani ne ni masani ne a najeriya a najeriya kana ganin jarida kana jin rediyo ka san abubuwan da suke faruwa zaka ji an ce biliyan kaza babu biliyan kaza babu biliyan kaza babu dan an sai da crude oil wani ya tafi aljihun gwamnati wani ba ya tafi ba wannan ya tafi dauki nasa wannan idan kamar najeriya ta zama ba uwa ba uba sai dai kowa Allah ya bashi kawai ta kansa yake tuni da wannan matsalar ta tsadar rayuwa ke ci gaba da hana talaka da masu mulki sakat abin da ya sa shugaban kasa Muhammadu Buhari da kansa ya jagoranci wani taron manyan jami'an gwamnatin kasar da kuma masana fuskar tattalin arziki domin ganin yadda za a fitar da a'i daga rogo yanzu dai bisa ga dukkan alamu kama daga 'yan kasuwa zuwa gwamnati da ma talakawan kowanne na neman mafita ne domin fitar da kasar daga halin da take ciki wanda dai ake ganin tamkar ya zame wa gwamnatin kamun kuran kurma wato kurma kuka kuma kura kuka babin yanci prim murai amurka daga lagos a yau a kasar nan masu mulki sun zama gafiya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya da dai za a Masu fafutukar ganin an kwato 'yan matan Chibok na cewa me ya kamata a yi ne ko kuma me ake ciki bayan gwamnati ta fidda matsayin tattaunawar da ake ciki. Ministan watsa labarai da kula da al'adu da yawon buɗe ido Alhaji Layi Muhammad ya yi wa manema labarai jawabin irin cikas ɗin da gwamnatin tarayya ta samu bayan ta fara sulhu da wakilan ƙungiyar jama'atu ahalus sunna wata wal jihad wadda aka fi sani da Boko Haram domin ta kwato 'yan matan Chibok biyu da goma sha da a yanzu haka suke hannun waɗanda suka sace san. Layi Muhammad ya ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni wa jami'an tsaro su fara nemo hanyoyin kwato 'yan matan Chibok tun a wata watan bakwai na shekara 2015 kuma har an kai matakin tattaunawa da wakilan kungiyar Boko Haram ya zuwa wajen musayan waɗanda ake rike da su tsakanin gwamnati da Boko Haram. sai kawai 'yan kungiyar boko haram suka aiko da sabbin bukatu da ya saba waɗanda aka fara yadda da su da farko unfortunately after more than two weeks of negotiation and bargains the group just at the dying moment set new set of demands wannan mataki shine ya kawo cikas a batun sako 'yan matan Chibok din amma har yanzu Lai Muhammad ya ce suna kokarin shawo kan matsalar domin su ci gaba da sulhu to yaya waɗanda ke fafutukan kwato 'yan matan Chibok suke kallon wannan bayanai da gwamnati ta fitar tambayar kenan da na yi wa Aisha Yusufu ɗaya daga cikin shugabannin Bring Back Our Girls to wannan at least dai wani abin abin ya fito daga kai kuma za mu ci gaba da duba mu tabbatar cewa abin da ake faɗi gaskiyar magana ake faɗi ba wai kawai a fito a faɗi zance ba hakan nan muna fata fatan cewa a gwamnatin za ta ci gaba da fitowa tana ga mutane abin da ake ciki tunda dai duk abin da ake yi ya kamata a ɗauki mutanen ƙasa kamar suna da mahimmanci kuma suna da daraja ba wanda za a rika ɗaukar mutanen ƙasa kamar wasu bayi ne da yake ba ma lalle a yi musu bayani ba fiye da makonni biyu da suka wuce ne dai yan kungiyar bring back our girls suke ƙara ƙaimi wajen matsin lamba domin su samu daman ƙara tattaunawa da shugaban ƙasa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington da ke gundumar Columbia. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. Shirin na yau zai ta'allaka ne akan cika shekaru goma sha biyar da aka kawo Amurka hari a shekara ta 2001. za kuma mu duba labarin wani ɗan sanda ne da ya je kai ɗauki a lokacin wannan hari wanda a dalilin hakan ya rasa ransa za mu ji yadda 'yan uwansa ke kewarsa shekaru goma sha biyar bayan wannan hari a ranar lahadin da ta gabata ne aka yi bikin cika shekaru goma sha biyar da harin da aka kawo nan amurka wanda ya laƙo rayukan kusan mutane dubu uku daga cikin waɗanda suka mutu akwai mutanen farko da suka fara kai ɗauki a tagwayen benayen cibiyar kasuwanci ta duniya da nufin zuwa su taimaka wa waɗanda lamarin ya ritsa da su amma kuma suka gamu da ajalinsu yayin da benayen suka rufta a kansu a lokacin da jirgi na farko na boeing mai ɗauke da fasinjoji ya afkawa ɗaya daga cikin benayen cibiyar kasuwanci ta duniya aaron leslie wata ba amurkiya ya asalin ƙasar ukraine ta samu labarin ne ta kafar rediyonta yayin da take kan hanyar zuwa aiki a cikin mota amma kuma san bai zo mata a zuciya cewa wani jirgi na biyu zai kuma afka ma gefen benayen ba kuma bata san cewa kaninta john skela wanda dan sanda ne na ɗaya daga cikin mutanen da aka kira su domin su kai ɗauki ga mutanen da ke buƙatar taimako a lokacin da wakilin murya amurka titania karshenko ta kai ziyara gidan irene ta nuna mata hotunan john yadda yake cike da farin ciki a ranar da ya zama ɗan sanda This was the happiest his life. Wannan rana ta kasance mai matukar farin ciki ga rayuwar John, amma ba mu taɓa tunanin cewa shekaru takwas kawai zai yi na aikin ba. Ya yi matukar farin ciki a wannan rana, kuma dukkan mun je wajen bikin yaye su da aka yi. Mike shi shine yayan John, kuma shiga John aikin ɗan sanda ya zo ma kowa da mamaki. John mutum ne da ke so ya zama komai. Zai ce maka yana so ya zama ma'aikacin kashe gobara, ko direban babbar mota, ko ya ce maka yana so ya zama injiniya. A kodayaushe John zai ce maka yana so ya zama komai. Amma da ya shiga aikin ɗan sanda, abin ya zo mana da matukar mamaki baki ɗayanmu. A policeman is a shock for the whole family, even including me. bayan da aka kai harin na ranar 11 ga watan satumba mike wato yayan john dan sanda shi aka kira ta wayar tarho daga ofishin 'yan sandan an kuma faɗa mai cewa john na ɗaya daga cikin waɗanda aka tura domin kai ɗauki kuma ba a gan shi ba har dai tsawon wasu 'yan makonni ba a ga john ba kuma 'yan uwansa sun yi ta zira ido su ga ko zai bullo a kowane lokaci amma kwanaki 40 bayan faruwar harin na 11 ga watan satumba sai suka cire rai da ganin john unfortunately um, there no remains Abin takaici ba a ga komai na ragowar John ba a wurin da ake mai lakabi da Ground Zero a turanci, ko da sarkar sa ta zinari balantana agogonsa. Tare da matarsa, Mike ya tattara kayayyakin John waɗanda za su rika tunawa da shi a kuma ɗakin ƙasa da ke cikin gidansu. Mike ya shiga ya kunna wani faifan bidiyo da aka ɗauka a lokacin John na raye, ya kuma ganshi yana rawa a ciki. yakan kuma je inda wannan hari ya auku inda yakan zauna a duk lokacin da babu kowa a wurin nakan je wurin da maraici a duk lokacin da babu kowa kamar lokacin da kafafen yaɗa labarai na gidan talabijin da jaridu ba sa wurin sai na zauna kawai na yi ta magana da kaina ko kuma na yi mai magana And Mike dai ya ce shekaru goma sha biyar da aka kwashe ba su rage mai zafin rashin dan uwansa ba, zai kuma ci gaba da tunawa da shi. To dangane da bikin tunawa da wannan hari na ranar 11 ga watan Satumba, wakilin muryar Amurka Raymond Taylor ya tattaro mana ra'ayin mazauna birnin na New York kan yadda suke ji shekaru goma sha biyar bayan aukuwar lamarin. A nawa ganin babu tsaro a duniya baki daya. Asali ma abubuwa ƙara taɓarɓarewa suke yi. Duk inda na je nakan gamsu da irin tsaron da aka samar. Sai dai wannan abu da ya faru zai iya uh, faruwa a ko'ina. A yanzu na fi jin kai na cikin haɗari saboda irin tunzura mutane da ake yi da kuma nuna wariya. We enjoy a state of uh, security. Muna cin gajiyar kyakkyawan tsaro kuma akwai wanda yake samar da hakan. Wani ne wanda ba mu iya ganin sa yake kula da mu. Wasu mazauna birnin New York kenan suke bayyana ra'ayinsu dangane da harin da aka wani Amurka a ranar 11 ga watan Satumba shekara ta 2001 wato shekaru 15 bayan harin kenan. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka a wannan karo da fatan za ku kasance tare da mu a mako mai zuwa idan allah ya kai mu a madadin duk waɗanda suka yi hidimar kawo muku wannan shiri mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to a gaishe ka sai kuma kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar ina. sakon farko ya fito daga general baba sabana afcot yola ya ce voa hausa don allah ku isar min da na zuwa ga 'yan uwa da matasan najeriya cewa don allah da mu tashi mu nemi na kanmu sana'ari saboda idan matashi yana da sana'ari to zaka ga duk wata hayaniya ba zai shiga ciki ba zai yi ta yin abin da ke gabansa amma fa idan matashi ya waye gari ba shi da aikin da zai kama to ina tabbatar maka cewa duk wata hayaniya da za ta taso zaka same shi a ciki a kan gaba irinsu ne suke hana gari sakat da sace-sace da kuma tado rigingimu iri-iri irin wannan matasa su ne wasu miyagu daga cikin 'yan siyasa za su ɗauko hayarsu su je su rika hallaka musu abokan gabarsu kuma irinsu ne idan aka sami wata 'yar hatsaniya nan da nan za ka ga sun fara guje-guje a cikin unguwanni su je su fara kone-kone su kona dukiyoyin jama'a gaba ɗaya saboda sun san su ba su da komai kuma suna jin haushin mutane waɗanda suke da abin hannu irinsu ne kamar idan aka samu wata rashin fahimta kaɗan tsakanin mabiya addinai zaka ga sun fada cikin lamari su yi ta ruru tashi don tada husuma Allah ya kyauta wannan ce salam voa hausa da fatan alkhairi ga ma'aikatanku don allah ku ba mu dama mu yi kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya jinkirta wannan shirin da ya zo da shi mai taken suna sauyi ya fara daga kaina sakamakon talakawa suna cikin mawuyacin hali a taimakawa talaka da hannun jari don shi ma ya dogara da kanshi kuma a bunƙasa noma da kiwo to wannan tsarin ne talakan najeriya ke bukata ba wani abu daban ba da fatan kiranmu zai kai ga kunnuwan babu buhari sako daga baba Babangida Yusuf na faɗa a jihar Gombe da Nura mai kwanoni Rijau da Umaru Wai Sunusi ɗan dume wato sakon haɗin gwiwa. To kafin mu ƙare ga sahabu imam ya sake dawowa da takaitattun labarai. a new york wani kara mai karfin gaske ya girgiza unguwar da ake kira chelsea da ke yankin manhattan a daren jiya asabar abinda mahukuntan birnin na new york suka kira da gangan har mutane 29 suka jikkata magajin garin birnin na Dil de Blasio ya ce fashewar da ta auku a harabar adireshi 131 layi na 23 da gangan aka yi shi ya faɗi haka ne lokacin da ke magana da manema labarai kusa inda fashewar ta auku. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha fa ta caccaki ƙasar rasha saboda kiran zaman kwamitin sulhu cikin gaggawa da ƙasar ta yi a daren jiya asabar domin nazarin kuskuren wani bam daga jiragen amurka wadda ya auka sojojin syria watakila hakan ya halaka da dama daga cikin waɗannan sojoji dan takarar shugabancin amurka donald trump jiya asabar ya alwashin zai ta duk wani bakon haure da ya sanadiyar halaka rayuka amurka dan takarar ya yi wannan alkawarin ne a birnin houston da ke kudancin jihar texas a wani taro da wata kungiya da ke girarin kare hakkin 'yan kasa da bakin haure suka janyo wa hasarar rayuka To da takaitattun labaran shirinmu na la'asar dinnan ya kammala sai kuma can da safe za a je abokan aikin Allah ya kai mu washe gari. To amma kafin mu sallama da kuma muna taya murna ga Murtala Garba da aka fi sani da Baba Habu murnar karuwar ya mace da yayi a Kaduna ranar 8 ga watan nan na Satumba aka kuma rada mata suna Zainab Allah Ubangiji ya raya ta. A madadin sahaba Imam Aliyu da ya karanto mana labaran duniya da kuma ita kanta wadda ta jagoranci shirin wato Tsiyon Girma. Sai kuma injiniyan mu yau Alfred Santos ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.